Muna a tsawon mita da dama a ƙarƙashin ƙasa a wani wurin haƙo zinare a kudu maso yammacin Burkina Faso tare da Andre Waidirago wani malami da ya koma haƙo zinare. Kimanin mita 20 ne muna iya gina har zurfin mita 100 tare da diga da barmane don wurin yana da tauri. Idan kuma muka ci karo da dutsen aman wuta dole a yi amfani da farawai wato abubuwan fashewa. Farawai ya kashe mutane 63 a watan Fabrairu na shekarar 2022 a kudu maso yammacin yammacin Burkina a cewar masu hukuntawa Zuma Baro shugaban ofishin karamar hukuma na ƙasa da ke kula da ayyukan haƙo ma'adanai. Amfani da abubuwa masu fashewa a wuraren haƙar ma'adanai na gargajiya doka ta hana wanda suke da waɗannan abubuwan fashewa a wurin ba su da takardar izini na shigo da su ko izini ta aje su ko ma takardar izini ta aika su to ya suka same su. Kwarara jama'a zuwa gun zinare ba wai kawai hankalin maza kaɗai yake jayowa ba a yankin Balandugu da ke da'irar Kangaba a ƙasar Mali bangaren haƙo zinare ba ya da fa'ida a cewar matan da wannan aikin ya kasance gare su kamar cata Hawa su ba ta bayyana yadda suke gudanar da ayyukansu domin samun biyan bukata. Mata suke shan ƙasar da ake fidda zinariya daga cikin rami. Maza su kwashe wannan ƙasar su tafi su wanke ta don su fitar da zinariyar da ke ciki. Daga baya sai mu ci gaba da jan ƙasar. Ana biyan mu ne dangance da aiki aikin da muka yi kamar tambola ne aikin yana da wuya kwarai kuma sai in kana da ƙarfi. don in baka saba da wannan aikin ba yana sa ka ciwon jiki ciwon gaba ciwon bai ciwon cinai kai da dai sauran cututtuka duka hako zinare yana barazana ga muhalli yankin hako zinare na tammu a cikin yankin sayi jihar tilaberi yana cikin park w a cewar kwamandan kailu yaye ayyukan masu haƙar zinare a wannan ma'adanar na jihar rayuwarsu cikin haɗari na mazauna mazaunan yankin har da ma na namun daji da na gida. Wannan keɓaɓɓen gandun daji wuri ne da aka kafa domin baiwa namun daji na farki da Dubulbe da su huta da kuma baiwa mazauna yankin damar biyan ƙananan buƙatunsu ba tare da sun shiga cikin dajin farki da Dubulbe ba amma a yanzu haƙar zinariya da ake a wurin ya jami kashe itatuwa domin yin ginshiƙai gina bukukinsu da kuma samun itacen wuta akwai kuma sinadarai da ake amfani da su domin domin wanke zinariya da ke da illa sosai kuma sauran suna malala cikin tabkuna da koguna na yankin waɗannan ruwa suna zama haɗarin gaske ga namun daji da nagari misali idan suka kai ga kogi kifaye suka ci za su kamu idan mutane suka ci su su ma za su shiga cikin babban haɗari haɗarin muhalli da rayuwar ɗan adam na aikin haƙar zinari na buƙatar matakan tilastawa don wannan ƙarfen mai daraja ya haskaka ga al'umma. you're mind.